ya yi masa jinjina ya bi bayansa Allah sarki sai kuma daura kai tsaye can ko da bangaren to yanzu shikenan babu wani abu da zaka iya yi a matsayinka na wanda yake auren kanwarta Ummati ta faɗa tana kallon Hashim ai umma ko yarta nake aure iya abin da zan yi kenan ko da a ce babu hujja karara wallahi ba zan shiga sabgar su ba nayi nadamar hada tarayya ta da dangin su kamar yanda suke cikin tashin hankali ni ma ina cikin farin ciki domin na samu wacce nake so kuma wannan kes din ba zai hana ni nayi aure ba murmushi ummati ta sake cikin farin ciki ta ce alhaji ka ji wani ikon Allah ko dama ka ce a bar sa ya nemo da kanshi gashi kuwa har ya samu to amma a ina zaka aje ta ina fa zai aje ta a gidan shi anan zai aje ta babu wani raba musu gida da zai domin yin haka duk salo ne na rashin adalci Alhaji Usman ya faɗa yana kallon Hashim dama abba ban yi niyyar raba musu gida ba komai kishin husna dole ta zauna da kishiya idan kuma za ta tada mini hankali ba zan dauka ba ba na son fituna, saboda za ka yi aure ban ce ka wulakanta uwar gidanka ba ko me za ka yi ka yi shi domin Allah sai ka ga komai ya tafi yanda kake so amma idan ka saka niyyar cutar da wani to al'amuranka ba za su taba tafiya daidai ba don haka ka sa tsoron Allah a duk inda kake insha Allahu abba zan yi yadda ka ce. bari na tafi ana jira na ya mike tsaye sallama yayi musu kafin ya fita can ko ɗaya bangaren Samiya ki kula da kanki kin faɗa min za ku je gidan Zafira ashe ba can za ku je ba kin san dai bana son karya ko shin bari ma na tambaye ki me ke tsakaninki da Rayyan dukar da kai ta tana wasa da yatsunta kafin ta ce babu komai umma kuma ba karya na yi miki ba can gidan zamu je shine muka fara tsayawa a mold shine kika kira sai muka dawo kina son Rayyan ne ta ji maganar kamar daga sama kara dukar da kai ta yi tana jin kunya kamar za ta nutse ba san hana ku san juna ba amma ina da sharadi idan har da gaske kuke san juna to bikinku ba zai wuce nan da wata ɗaya ba a zabire ta ɗigo tana kallon umma kwarai kuwa abin da na faɗa shine gaskiya ni ce na haifi rayan, saboda soyayya ba zan goya masa baya ba na san halin da yake ciki idan ma baki sani ba to zan sanar da ke domin ki ji idan zaki iya auren sa haka rayyan yana shaye-shaye sauran halayyarsa marar kyau kuma ba zan iya tabbatarwa ba domin ban gani ba kamar yadda na ɗauke shi haka kike a waje na, zan iya kuntata masa na kyautata miki domin ke din amana ta ce amana ce a gare ni idan har na bari kika cutu tabbas alhaki zai tambaye ni dan haka ki je ki tunani akan maganar shiru samiya ta yi gaba da jikinta yayi sanyi kasa tashi ta yi saboda kunya matsowa kaltume ta ta dafa ta tana faɗin kar ki sa damuwa a ranki na sani kina son rayyan tun ba yanzu ba kuma ba zan hana ki auren sa ba domin zan fi kowa jin daɗi idan aka ce na haɗa wannan zumuncin amma yanayin halin rayyan yasa nake tausaya miki saboda ina gudar miki halin namiji amma ina roƙon Allah idan har ke ce silar shiryuwar rayyan to Allah ya sa wannan auren ya tabbata da a ce zan bi son zuciyata to zan yi kokarin haɗa auren ku domin ina son mace kamar ki ta kasance da rayyan amma dole na baki ki idan har kina son shi wallahi ban da matsala kar ki damu ki je ki tunani Allah sarki can ko dai bangaren barista yanzu ya sa da wannan na'urar dole sai an gyara ta domin alamu sun nuna akwai abin da yake cikin ta na fi tunanin ta musaddam na ta musaddamce domin Saratu ba ta da kuɗin siyan irin wannan na'urar haka ne amma ba ke tunanin maganar Malam Hassan ta tabbata na'urar ta Saratu ce domin ya ce ta faɗa masa za ta samu shaidar da za ta nuna ma Alhaji domin ya gaskata ta sai nake tunanin kamar da wannan na'urar ce ta ɗauki abin da suka yi kokarin kashe ta saboda shi hannu ta sa a aljihu ta ciro wata waya ta nuna masa tana faɗin idan har na'urar ta kasance ta Saratu to wannan wayar da aka fasafa da wannan kuma gashi ka baki ɗaya an lalata su dole sai an gyara su kafin mu san abin da yake ciki hakan ba zai zama wahala ba domin ba su cire memory ta ba su cire memory na wayar ba ita kuma na'urar dole sai an gyara ta don haka ba ka sama mana mai gyara wanda ka yarda da shi sai ya yi aikin ina so kafin gobe mu shiga kotu na kammala tattara komai ba matsala akwai wanda za mu samu makaimawa sai dai har yanzu ba a samu mima ba murmushi Halisa ta sake kafin ta ce ina tsammanin zuwa yanzu ta tsufa asel ta mamaki ya dube ta kafin ya ce amma ya yi ba sanar da ni ba saboda ba a ofis ɗinku aka kai ta ba duk da kai ne kake tsaye akan kes din nayi maka kutse saboda ina da bukatar a kama ta kafin shiga kotun farko hakan yasa lokacin da aka sanar da ni inda take na nemi alfarma a wajen CP Hashim akan ya bani kwararren 'yan sanda ba waɗanda suka fito daga ofis ɗinku ba domin bana son mahaifiyarta da san cewa ta shiga hannu har sai sun haɗu a kotu to da yake muna mutunci da shi sai bani dama Sara mata yayi yana murmushi kafin ya ce ban da bakin magana ke ɗinta daban ce wallahi murmushi dai da wuce mota ka tabbata ka tabbata kana son ta yarima jinjina kai yayi na murmushi murmushi ta sake mai kayatarwa kafin ta ce gaskiya ka iya zabe yarima na dama bana son ka je waje ka auro wace za ta wulakanta ka kaga daga samiya har zakari duk a karkashin mahaifinka suke dole umarninka za ta bi ko tana so ko ba ta so amma umma an ba ban faɗa mata ba ina so na faɗa mata amma idan na ganta sai na kasa gashi ɗazu umma ta ce idan har samiya ta amince da ni to auren ba zai wuce wata ɗaya ba ai ka ji irin abin da nake faɗa kai kuma me ka ce mata cewa ne na amince domin ba na son wani ya shiga rayuwar ta bayan ni shikenan kai ma an gama da kai haba yarima ya ina maka kallon wayayye kana so ka bani kunya a waje fa kai karatu me yasa zaka amince da sharaɗin yaya saboda ta tabbatar mini idan har wasa nake yi to za ta aurar da ita wannan dalili ne yasa na amince amma gaskiya ni ma babu aure da wuri a tsari na yanzu gyara zama ta yi ta ce yanzu kai yanzu kai magana ta ma za a ce kai aure daga fara samartakarka kuma ma auren ba da yar shila ba da guzuma ba dan so yana so ba ta ya zaka auri yayarka kada kai saurin zura jiki domin so ya kasu kashe-kashe mutane ne ba sa gane fahimtar me so shi yasa da sun fara soyayya sai ka ji an yi aure da an yi aure da wata daya sai ka ji an fara faɗa me yake jawo haka saboda dama ba soyayyar ce da gaske wani lokacin kawai mutum sha'awa yake baka wani kuma kawai burge ka yake yi to idan kuka tsaya kuka fahimci juna aka ɗan yi yar soyayyar zamani anan zaka fahimci wani irin so kake mata dan haka abin da zan faɗa maka shine ka je ka sanar da ita kana santa kuma kada ka yi da wasa ka buɗe mata zuciyarka duka ta shige idan ya so sai ka san yadda za ku shaku ta yanda ba za ta iya maka gardama ba kuma ba za ta iya mantuwa ba za ta iya mintuna kaɗan ba tare da tana kusa da kai ba ina mai tabbatar maka sai ta raka kai maka ziyara ɗakinka domin ta duba lafiyarka idan kuka yi irin wannan shakuwar A nan, za ku fahimci kalar soyayyar da kuke ma juna kaga daga nan sai ku yanke lokacin aure murmushi ya sake yana shafa kai kafin ya miƙe yana faɗin shi yasa nake son ki umma amba ni na san da ba kyanan al'amura na ba za su tafi yadda nake so ba bari in je na san tana dakin ta kyara zama ta yi tana sakin murmushi ta bi bayan sa da kallo kafin ta ce an so wajen kaltume nan zan kama ki domin ɗanki ba zai tsallake tarko na ba a wannan karan yanzu komawar shi bangaren baya zai yi amfani Samiya kin tabbata babu wata matsala bayan wannan Zakari ya tambaya yana kallanta jinjina kai ta yi ta ce abba ina tsoron namiji mai shaye-shaye ba zan boye maka ba ina sa rayyan ban san lokacin da soyayyar sa ta shiga zuciyata ba amma tunda umma ta tabbatar mini da halayensa sai nake jin tsoro ki daina jin tsoro domin zaki iya canza shi idan har akwai abin da nake so a rayuwata bai wuce ranar da zan saka ma mai gida ban san ranar da zan saka wa mai gida da abu mafi alkhairi ba samiya ba dan mai gida da malami ba da yanzu ba mu sanya rayuwar mu take ba mutane mutane ne masu son jawo marashi su mai da shi wani ke shaida ce akan yadda mai gida yake son mu babu wani abu da zai aikata ba tare da sani na ba har yanzu bai fahimci halin da rayyan yake ciki ba Cin lokacin da na sani nake addu'a Allah ya sa kada mai gida ya sani domin hankalinsa zai yi matukar tashi saboda ya dora ran shi akan rayyan a yanzu da kika zo mini da wannan maganar sai farin ciki ya cika zuciyata ko ba komai na san zaki iya canza shi matukar yana son ki murmushi ta sake ta ce dama tsoro na kada na amince da shi ne na zo baka amince ba tunda ka faɗa haka insha Allah zan canja shi jinjina kai yayi kafin ya ce Allah ya tabbatar da abin da yafi alkhairi duk da na san irin tarbiyyar da kaltume ta baki ina mai kara horar da ke tsare mutuncinki a duk inda kike kada ki ga rayyan ne ki saki jiki da shi kamar yadda kaltume ta faɗa haka ne zai kasance tabbas bikinku ba zai wuce wata ɗaya ba domin ina tsoron wannan zamanin Allah ya miki albarka dan Allah alhaji ka bar ni na je, na fasa kwai kowa ya san halin da ake ciki me yasa kake kokarin rufe asirin wacce ta so ta gamma a rana a yanzu ne ya kamata kowa ya san wace ce an ba domin ina mai tabbatar maka idan ba a haska ta ba wallahi za ta tarwatsa zuri'ar gidan mai yadi a tunanin ki ba ummatu wannan fa ba wasan yara bane magana ake akan kisan kai sai magana akan abin da kika ce Hassana ta sanar da ke yanzu idan na ce miki ki bani shaida akan abubuwan da zaki je ki faɗa kina da abin da zaki nuna ban da shi amma kuma ba za ta iya karyata abin da zan faɗa ba Me waye yana murmushi kafin ya ce mata kenan a koyaushe tunaninku gajere ne baki san idan baki iya kama barawo ba shi zai iya kama ki ba me yasa a wancan lokacin baki tunanin zuwan wannan ranar ba me yasa baki tunanin tanadar shaida ba don haka ki hakuri ki adana shaidarki Allah zai haska ta da kanshi ta yinda ba za ta iya kaucewa ba yana gama faɗar haka ya wuce daki ci da baki ta yi tana jin takaici miƙewa ta tana faɗin kin shammace ni a baya na yi miki kallon karamar ɗaliba ashe ke ce kika ashe ke kifar ba komai wallahi sai na sanar da irin hujjar da ake bukata sai na samar da irin hujjar da ake bukata a kanki ha bayan labai ta za a ce auren Samiha da Rayyan a cikin wata ɗaya za a yi shi sai ka ce auren tantabaru duka yaushe suka dawo har suka saba to maganar ma da aka yi to maganar ma da ake ko Yarima bai sanar da ita yana son ta ba kawai da ya sanar da yaya ita kuma ta yi magana da zakari shine ba suka yanke hukunci an bar take zaune a falon mai yadi ta faɗa gyara zama yayi yana kallon cike da mamaki kafin ya ce wai wani irin rai wai wani rayyan da Samihar za a yi wa aure ban sani ba au dama duk wannan saka ranar da komai baka da masaniya akan hakan ya ina tambayar ki zaki mai domini da tambaya idan na sani me yasa zan tambaye ki gyara zama ta yi cike da doki ta ce ashe ni nayi azarbabi wallahi na dauka yayi ta sanar da kai shi yasa har nazo naji dalilin da yasa aka saka ranar auren da wuri tunda ma baka sani ba na yi shiru da bakina idan ta zo za ta yi maka bayani daura fuska yayi kafin ya ce ba na son maganar wasa tunda har kin zo da maganar me dan kin sanar da ni dama aike ce kamata ki zo da maganar kin san kaltumi. tana da kunya haka ne kuma to ai hakuri na yi laifi abin ne ya bani mamaki shi yasa da Yarima mai zo mini da maganar ban yi wannan tunanin ba ina jinki me yake faruwa tsakanin su biyan? goggo da kin zauna kin huta yau ai haba ladiyo zaman asibiti ai babu daɗi duk da asibitin mai kyau ne akwai gajiya yau kwananki nawa kina kwana a can ya kamata ki huta na karɓe ki jikinta ma da sauki domin duk ta kame na san insha Allah nan kusa za a sallame ta Allah da ya kara musu Allah da ya kara musu yalla bai kudi budi babu abin da zamu ce da su sai godiya ba dan su ba ban san a wani hali zamu kasance ba ke dai bari ladiyo ai mun ga rayuwa sai fatan Allah ya yi mana kayataccen murmushi mai yadi ya sake kafin ya ce hakika kin zo mini da magana mai daɗin gaske dole ma na baki tukuici akan wannan labarin kenan kai ma ka amince da ranar da aka sa maganar wata ɗaya bata taso ba tunda dai Allah ya haɗa kansu an yi mai sauki ba zai yi a ce aure auren ɗana kwara ɗaya a duniya a ce za a yi kamar na kaza ba ga baki ɗaya zaɓe saura wata biyu don haka dole a jira a kammala zaɓe a samu kuɗi ta yanda za mu shirya kayataccen biki da zai zama tarihi a zukatan mutane tunda yanzu exam ne a gaban shi ga internship da service ina ganin majira ya fara kafin a yi bikin hakan zai fi murmushi ta sake ta ce godiya nake da wannan karamci kaga yanzu hankalina da na yarima zai kwanta za mu gabatar da shirin bikin mu hankali kwance addu'a ta ɗaya Allah ya sa yaya ta amince da wannan da wannan tsarin kamar yadda ta yi kawaicin sanar da ni soyayyarsu na san ba za ta iya ja da magana ta ba kawai ki bar ni da su duka biyun na san abin da zan yi maman halisa dan allah ki kwantar da hankalinki tunda har mahaifinsa yana tsaye akan shi na san babu abin da zai same shi asiya da take zaune a falon mami ta faɗa cike da tausayi girgiza kai mami tana goge ido kafin ta ce taya hankalina zai kwanta bayan musaddam yana can babu wanda ya san halin da yake ciki shekara nawa ba ma tare yanzu a ce yana gabar mutuwa amma ba zan je na gan shi ba ki yi hakuri babu abin da zai samu yaya akwai inspector din da yake kular mini da komai na asibitin kuma ina samun bayanai daga wajensa ki hakuri idan har hakan bai yi miki ba ni zan je na duba shi tunda abba ba zai iya gane ni ba idan kika yi hakan hankali na zai fi kwanciya ni fa ba dan kin dage akan kada a bari Alhaji ya san ke ce zaki shari'ar ba ta babu abin da zai hana ban gabatar da fuska ta a gare shi ba amma tunda kin ce zaki ji Allah ya sa mu ji alkhairi yanzu Alhaji ba za mu je yanzu Alhaji ba za mu yanzu Alhaji ba za mu je mu jajanta ma Alhaji Buba akan abin da ya faru da shi ba ko ba komai Hashim yana auren kanwar matarsa ai Umar ta faɗa tana kallon Alhaji Usman dama a ce irarsa yake aure zan iya zuwa na jajanta masa to kanwar matarsa kika ce fa ko shi yanzu na tabbata ba ta matar yake ba idan na ce miki ya raba igiyar da take tsakanin su karki gardama domin duk namiji mai tunani babu abin da zai da wannan matar dama kamar da dama kamar da ne zan iya zuwa masa jaje akan tsautsayin da ya faru da ɗansa amma a yanzu ba zan iya ba domin buba waziri ba mutumin arziki ba ne san bai da mutunci kuɗi kawai ya sa a gaban shi kina kallon yadda ya yi sanadiyar ta? kirikiri ya yi sanadiyar toshe hanyar samuna idan ban kyale shi ba ya kike so na yi masa duk wannan abin da yake faruwa da shi hakkin mutane ne wallahi ko iya hakkin iyalansa da ya kora ya ishe shi haka ne kuma amma ai duk wannan abin da ya faru sharrin matarsa ne da yawa wasu abubuwan da yake aikatawa fa a cikin hayyacinsa yake yin su ba domin Zinatu ba karamar makira ba ce ta mallake shi aikin sihiri ne kawai yake tasiri a jikinsa ko asiri yana iske hali ina faɗa miki ko da can buba waziri yana son kanshi idan ma asirce shi ta yi to asirin ya iske halinsa kin ga kuwa komai ya faru da shi shine ya ja kansa Alhaji ashe kuma haka abu ya kasance to Allah ya kyauta ya kare tsare gaba mun so mu je duba musaddam sai ake faɗa mana ai ba a shiga wajen ai ba a shiga wajensa Alhaji Karami da yake zaune a saman kujera cikin rumfa ya faɗa dukar da kai Alhaji Buba yayi cike da kunya kafin ya ce wallahi kuwa ba a shiga wajensa har yanzu dai suna jiran farfadowarsa kafin a san abin yi ai na gode sosai Alhaji Karami zuwanku duk sai yasa na ji kunya ban yi tunanin za ku iya sake zuwa waje na ba ko saboda abin da ya faru a tsakaninmu Alhaji Darma ya ce ko ma me ya faru a tsakaninmu bai kamata abin abin jaje ya same ka mu ki zuwa ba duk da a baya mun sha alwashin barinka har abada amma gitowar wannan abu sai muka karya niyyarmu wallahi na yi nadamar abin da na aikata muku saboda wasu kuɗin banza na rushe abotar mu na manta cewar ku ne salar arzikin da nake ciki don Allah ku yafe mini domin na fahimci duniya ba mazauniya ba ce ba komai alhaji buba idan har za a rika tuno abin da ya wuce har abada ba za mu taɓa ci gaba ba kuma da ba mu yafe maka ba ko inuwarmu ba za ka gani a gidanka ba cewar alhaji karami kyara zama alhaji darma yi kafin ya ce amma ai za a shiga kotu ko kwarai kuwa ku bi ni shiga kotun ba dan ina son na je da shari'ar za ta kasance ba ta ba zan je ba domin na riga na datsa igiyar da ke tsakanina da Zinatu kai daidai domin kowaye hukuncin da zai yanke kenan kuma ma ko baka yanke wannan hukuncin ba zaman ku ya kare domin na san kotu ba za ta bar su ba amma gaskiya ina mai shawartar ka da ka koma kauye ka nemo labarin matarka da yarka Halisa domin hakkin su ba zai taba barin ka ba a can ko ɗaya ɓangaren mene miki ke guduna kin san ko irin damuwar da na shiga saboda wannan abin naki rayan da yake zaune saman doguwar madobi ta ɗakin samiya ya faɗa yana mai tsare ta da idanu kara dukar da kai tai tana wasa da yatsunta ba ni da amsa kenan na tashi na tafi ko kai hakuri ba gudunka nake ba kawai ina wani aiki ne ka san gobe zan fara zuwa wajen aiki to mun ranan da muka je file suka buɗe mini aka nuna mini inda zan yi aikin amma ka yi hakuri na gama zaki aure ni Samiya ta ji maganar kamar daga sama sauran ɗago kai tai tana kallon sa ciki da farin ciki sake dukar da kai tai tana murmushi ban san lokacin da na fara san ki ba kawai na tsinci kaina a cikin soyayyarki ban fahimci soyayyarki ta hana ni ban fahimci soyayyarki ta kama ni kam ban fahimci soyayyarki ta mini kamo ba sai ranar da kika faɗa mini kina da saurayi a wannan ranar ko bacci ban iya shi ba haka kawai na rika jin zuciyata tana mini zafi ba dan Allah ya sakin sanar da ni wasa kike ba ban san yadda zan kasance ba dan Allah Samiha ki cire kowa a zuciyarki ban taba soyayya ba amma ina da keshi hannuwanta duka biyu ta sa ta rufe fuskarta da su gabaki ɗaya wata iriyar kunya ta ji ta rufe ta kasa magana ta yi ta so waye daga inda yake ya zo kusa da ita hannu ya sa ya sauke hannunta daga fuskarta kafin ya sa hannu ya ɗago haɓarta idanuwansa ya dora akan fuskarta yana murmushi Umma ta ce bikin mu ba zai wuce nan da wata ɗaya ba amma ni ban amince ba domin ina so na kammala exam ɗina kuma a yi zaɓe, a gama kafin nan mun kare shakuwa kin san an ce doguwar soyayya ta ta fi sa aure yayi karko don haka ko da Umma ta tambaye ki dan Allah ki faɗa mata a bari a gama zaɓe. kin ji my heart da idananta ta yi karab suka haɗa ido rufewa ta so ta yi ce. kina rufewa zan karasa baki kunya da sauri ta bude idan tana faɗin to ka sakar mini hannu me laifi dan na rike hannun matata wata rana fa gabaki daya zaki zama tawa kwace hannunta tayi kafin ta ce sai ka bari na zama tukun amma bana son kana taba ni domin haramun muke aikatawa ka bari har ayi aure tukun Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe a littafi na gaba don cin yadda za ta kaya ko in ce a kashi na gaba da suna Allah mai rahama mai jin ƙai littafin su ne kashi na 31 Samiya ki kular mana da shi kuma kar ki bari sakon wani shiga zuciyarki prince yana da sako mai girma alfai fada yana murmushi saurin juyawa ta yi tana murmushi ta yi waje cike da farin ciki rayan ya yi masa jinjina ya bi baya